na'am ga mudassir ya riga fadatin da na'am mm. ba za a ambaci sunan ba na'am ba za a sa masa suna ba sai ranar suna inda za ka yanka inda za ka yanka masa ragon suna babu komai amma dai sunna shine karka sanar da sunansa sai ranar suna sai ranar yanka sai ranar bakwai ga wata wato wai da nace ba za a yin ba wai cewa bai halarta bane ka sanya wai tambayar shine da nace ba za a sa masa ba za a ambace shi da suna ba sai ran bakwai ga wata abinda ake nufi sunna shine karka sanar da sunan nasa inda za ka yanka masa ragon suna sai ran bakwai ga wata bai nuna kan cewa wani in kai haka ka saba bai halarta ba amma in za ka bi sunna a sunna shine inda za ka yanka masa ragon suna to a jinkirta sanar da sunansa sai ranar bakwai ran da aka yi masa yanka in ko ba za ka yanka masa ragon suna ba to ran da aka haifa maka shi sai ka ambata sai ka sanya masa suna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da Ibrahim kuma kamar yadda aka yi da sayyidina ah, mahaifiyar ah, Abu Talha al-Ansari da aka haifa masa da Abdullah aka kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a ran nan ya sa masa suna Abdullah na'am yaro idan aka haife shi kafin a yi masa suna kafin bakwai ga wata sai ya rasu za a yi masa aƙiƙa a wajen malik ba za a yi masa aƙiƙa ba a wajen imam ahmad ya ce za a yi masa tunda dai an riga an haife shi to al'aula abinan da ta sadaka ce tunda ta sadaka ce yi ka ɗauki mazabar imam ahmad ƙarin ibada ne <laughs> ba za ka ce to ya koma an huta ba wato na aran ba na cire beli wannan baya cikin cire beli ana tambaya kan cire beli cire beli ba a san shi ba a cikin sunna ba a san shi ba a cikin sunna ba a san shi ba ma a cikin atibbun nabawi hmm. baya daga cikin ayyukan baya daga cikin abinda shari'a ta zo da shi abu ne na al'adar hausawa abu ne na al'adar hausawa kuma a gaskiya musamman yanzu da yake babu wanzaman wanda suka san harkar wanzancin kada mutum ya ce zai yi irin wannan abin a kyale in har an ga cewar yana da wannan yana yawan yin laulayi na ciwon makogaro to a kai shi asibiti su asibiti su kan cire shi tonsils ne ai suna cirewa da operation wanda suke kiransu tonsillitis hmm. amma dai a ce a je a kai shi wajen wanzami nan ai masa a'a na malam siraj sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayan tambayar shine bai mai ƴaƴansa yanka ba ga baki ɗayan su to babu wani abin da ya nuna a cikin sunna amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ma hasan da Hussein ai ƴaƴansa ne ya kira su ƴaƴansa yace ma inna bini hadha sayyid wannan dan nawa shugaba ne saboda haka ya yayi masa wannan ya wadatar akan cewa yayi ma ƴaƴansa yayi ma daga cikin yayi ma wasu daga cikin ƴaƴansa cewa bai ma wasu ba ai kaga ya dace da abin da ya faɗa cewa man wulida lahu waladun fa ahabba an ya an ya uqa anhu falyaf'al an yansuka anhu falyaf'al cewa bisa zabi ne in kana so sai kai na'am na'am uwa aka ba masa fatan ragon suna sai ta sayar idan ita uwar wato ita uwar ce ta sayar a to ai ita wai uwa ce aka ba ta fatar ragon suna sai ta sayar mai hukuncin wannan ai shi wanda ya yi wanda yake ragon sunan akan wa yake ne ba akan uba ba to shi da yake a kansa shine ba zai sayar ba amma zai yi kyauta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace dangane da barira hiya laha sadaqa wa lana hadiya ita wajenta sadaka ce mu kuma hadiya ta bamu saboda haka ita uwa a wajenta kyauta aka bata don haka da an bata kyauta sai ta sayar wannan bai zama to ta sayar da aƙiƙa ba ta sayar da abin da ta mallaka ne kyauta aka bata na'am Thank you. Ah. to wai tambayar ne annabi sallallahu sayyidina Umar radiyallahu anhu wata shekara bai yi layya ba saboda kuma yana da iko don kar mutane su ɗauka kan cewa ta lizimta saboda masu marasa ƙarfi su samu kar su ji wani abu to kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da ragon suna wanda ya so to tsakanin layya da ragon suna wanne ne ya fi muhimmanci don a samu wato a ga wanne za a bari wanne ne za a bari ba layya ta fi muhimmanci don ita akwai malamai da ita sunna ce mu'akkada ita sunna ce mu'akkada kuma da tana daga cikin sha'airul islam na ja'al na halakun min sha'airillah tunda hukuncin hadaya da hukuncin layya duk babun su daya suna daga cikin alamomin addinin Allah don haka ta fi karfi bisa ragon suna to amma kamar yadda imam malik ya faɗa ya ce lam ya zal alaiha amrun nan aikin mutane bai gushe a kai ba a kyale mutane su rinkai yi karka ce kana da iko za ka yi ka ce ba za ka yi ba tun da kai kana daga cikin limaman ahalus sunna da yan unguwar yan ahalus suna wanda ba zai samu ba ya ce to ai shi ma galiman ma an yi masa haihuwa bai yanka ragon suna ba saboda haka ba dole ne ta an yanka ragon suna ba kar kuma a manta kan cewa rayar da sunnan musulunci tana da muhimmanci eh. saboda duk wanda ya bar abin akan cewa a bar abin wajen karantarwa a wajen karantarwa a nuna ma mutane su san cewa mustahabbi ne ga wanda ba shi da iko kada ya tsananta ma kansa amma gashi Abdullahi bin Umar hatta ma wanda yake ƴaƴansa wanda za su zo su tambaye shi wanda ya nuna kan cewa kenan ba ma ya musu inkarin in sun yi tambaya dan haka a zo a tambaye ka ragon suna ga wanda yake yana da sila ta ƙaraba ta kusanci gare ka ta zumunci kar yi masa kyara kar ce an baka notice wata tara ba kai tanadi ba ka ɗauki wannan akan cewar yana daga cikin sada zumunci daga sai na abdullahi bin umar bai musu inkari ba bal sai ya ba su duk wanda zai tambaye shi cikin iyalansa sai ya ba shi saboda muhimmancinta na'am na'am malam zai na ka daga hannu au al'ada ce ake ba matan fata ne a a to kai karfata zama bid'a ba a a nama wani irin nama don an bata nama ta rinka cin naman gashi wannan ba komai tunda ai gashi an ce waya ya akulu ahluha min lahmiha iyalan za su ci amma a mayar da shi cewa al'ada ne cewa fatar ba za a ba mu kowa ba sai uwar to wannan ta zama ta shari'a to kuma a haka za ta zama to bid'a in aka mayar menene hikimar cewa ita uwa ake ba ma fatar o ragon ne ake cewa nata ne ga baki daya wato sai a ce ragon nata ne a to dai abinda dai aka sani dai kun ga wannan ya nuna kan cewar a mutanen gida su ake yanka masu ci kuma a yi sadaka hmm. na'am bunsuru sai ke cewa ɗan taure ba shi ɗan taure ba <laughs> ake ɗan taure da bunsuru ba a so amma za a iya yi da sha ne amma kamar yadda malaman shafiya suka ce ba a so a yi da su gara a yi da rago ko tinkiya eh shafin din ya kama to amma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi كبشين كبشين كو كبشن كبشن يرون وانن جنسن اكا فيفيتا نعم تو آه، نكرشي هذا <laughs> ban ji ba kana da mata biyu eh ta eh, farko ta haifi namiji ya ka yanka guda biyu ya ka yanka guda daya ba <laughs> kun ji tambayar wato an ce daya mace daya ake yanka namiji biyu to yana da mata biyu uwar gida matan farko ta haifi ɗa namiji aka yanka mata rago biyu ta biyu da ta zo sai ta haifi ɗa ɗaya sai ta haifi mace don a zauna lafiya sai taimakon a yanka mata ɗaya kamar yadda ta ce bari a yanka mata biyu don a zauna lafiya to na farko in kai haka zai zama to ka tabbatar da jahilci ka tabbatar da jahilci ka yanka ka ce wannan suna ce ka ce wannan sunna ce in ma ba ta yadda ba in ta ɗauka cewa kai azzalimi ne ka karkata zuwa ga uwar gida buɗe mata bulogul marami ka ce ko kuma ka sanya mata kaset na karatu ka ce ga abin da shari'a ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ta yadda shi kenan idan kuma kana ganin kan cewa duk da in kai wannan ka nuna mata to ka iya cewa amma dan hankalinki ya kwanta ita ma bayan an yanka guda ɗaya bar ai miki kauri da rago ɗaya sai kai mata ɗaya ragon amma shi ba ragon yanka ba ne ƙauri ne to sannan wannan bari mu karanta wannan tambayar lokaci ya yi ko akwai hajiri assalamu alaikum fatan alkhairi a gare kamalan da addu'a Allah ya ji kan hajjiya amin Allah ya kai rahama kabarinta amin malam dan Allah tambaya ta ita ce za ka iya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh a sujada ko la ilaha illallahu al al-halim la ilaha illallahu rabbul arsh al-azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim zaka iya karantawa a cikin sallar farilla ko nafila sannan ka yi addu'o'inka zaka iya yi domin wannan za ka karanta su ne a matsayin babu iskali a wajen la ilaha illallahu al-azim al-halim tunda dama wannan suna daga ba aya ce ta alkur'ani ba kuma a sujada ana yin zikiri ana yin jinsin askar kuma abinda aka hana azira shine karatun alkur'ani to ita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba tana cikin alkur'ani amma in ka karanta ta a matsayin zikiri ya halatta in ka karanta ta a sujada a matsayin zikiri ya halatta kamar ka karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar a matsayin addu'a kaga dai aya ce ta tana cikin ayoyin alqur'ani amma zaka iya yi saboda haka zaka iya yin addu'a kace allahumma inni as'aluka bi an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh sai ka fada addu'a ka ya halatta to sannan yace wannan mutum ne ya buge wani da mashin har ya karye a kafa ya dau kusan wata biyar yana jinya bayan an sunce kafan daga baya suka sake neman wani mai ɗori da ya sake ɗora shi washe gari wanda ya ɗorin farko sai ya zo domin duba aikinsa sai ya samu wani ya sake ɗorin sai ya ɗaga kafan ya sake shi sai ya karya shi ya tafi ya bar shi shi kuma maras lafiyar da ya ga halin da ya sake shiga sai ya yanke jiki ya faɗi hawan jininsa ya tashi ya kwana goma sha biyu bai san inda yake ba daga ƙarshe Allah ya karɓi rayuwarsa tambayan anan shine yanzu ni da na kaɗe shi tun farko ni ne azumi yake kaina ko kuma babu azumi a kaina Allah ya taimaki malam a shi wannan wanda ya ɗorin shi ne ai shi ne sanadiyar kisansa shi ne ya masa ta'addanci wanda ya masa wanda ya kama ya ɗauke shi ya sake shi har ya sake karya shi shi ne ya masa ta'addanci shi ya masa rauni saboda haka shi ne sai ya yi azumin kafara kuma sai ya biya diya amma wanda ya kaɗe shi kai da ka kaɗe shi babu laifi a gare ka musamman ma ganin kan cewa har ya samu a har wato an ɗora shi an gyara shi har ya so matakawa na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka wadda kake karban addu'a bayinka Allah muna roƙonka muna cikin ɗaki daga cikin ɗakunanka muna mun yi majalisi daga cikin majalisan ilimin addininka muna tawassuli da wannan sa'a da wannan majalisi Allah ka karba addu'o'in mu Allah magabatanmu Allah ka ji kansu Allah mahaifiyarmu da mahaifiyarta mu. Allah kai musu rahama Allah ka kabarin kabarinsu akwai marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai wanda mahaifiyarsa ba da lafiya muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya akwai waɗansu ƴan uwanmu mata masu larura muna roƙonka Allah kai ne ka san abin da yake damun su Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya Allah ka yaye musu akwai waɗansu ma'aurata suna neman addu'a kan Allah ya sa albarka a cikin aurensu Allah ka albarkace su da juna Allah ka sanya albarka a cikin auren nasu Allah ƴan uwan mu zawarawa masu neman mazajen aure Allah ka yassare musu ƴan uwan mu zawarawa maza masu neman matan aure Allah ka yassare musu Allah ka hada su da kyawawan abokan zama ya rabbal alamin akwai wanda matarsa ta yi bari yana neman addu'a Allah ya kawo masa rayayye muna roƙonka Allah ka kawo masa rabo kyakkyawa Allah masu neman haihuwa haihuwa Allah ka ba su akwai wata baiwar Allah yar uwa tana neman haihuwa muna roƙonka Allah ka bata. Allah ka ba ta zurriya tayyiba Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka yayi mana karewar tattalin arzikin da ya dumfaro wannan ƙasa tamu Allah abin da ya dumfaro ƙasar nan tamu na karewar tattalin arziki Allah ka yayi mana shi Allah ka wadata mu Allah ka wadata wannan ƙasa ta mu Allah ka wadata mu da aminci da abinci Allah ka wadata mu da aminci da abinci Allah ka ba mu zamuna mai albarka Allah ka yaye mana hauhawar farashin al'amura ya rabbal alamin Allah ka wadata mu da wadata daga gare ka ka shimfiɗa mana kofofin falalarka da rahmarka da arzikinka برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك كل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم نروقنك دان أم مال إسماعيل دزي tafi من magani Allah ka bashi lafiya Allah abinda za a yi abinda ya tafi neman magani ko operation magani da za a ba shi Allah ka sanya shi zamanto waraka a gare shi ya rabbal alamin Allah ka kai shi lafiya ka dawo da shi lafiya Allah ka kasance tare da shi ya rabbal alamin mobile guda biyar aka kashe mana shekarun jiya kankara na nan mobile Allah muna roƙanka tashin hankalin da yake zuwa a cikin wannan al'ummar mu na 'yan ta'addanci kai mana maganin su akwai 'yan uwanmu musulmi 'yan sanda na mobile waɗanda aka kashe su aka tsina a jiya muna roƙonka Allah ka gafarta musu Allah ka sa su cikin shuhada Allah su kuma masu wannan ta'addancin Allah muna roƙonka kai mana maganin su Allah ka karya karfin su Allah ka dakutar Allah ka dakusar da kaifin su Allah ka sallata rundunoninka a kansu Allah ka sanya musu a da'ira a inda inda suke ya rabbal alamin Allah ka bata tsakanin su Allah ka raba kalmomin su Allah ka sanya tsananin su ya zamanto a tsakankanin su Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم الله كشيمك شوى قبل نمو الله كشيمك شوى قبل نمو أولا كتاية دواء أبن ذي إنجل ترايور ونن الأمة اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم اللهم قو بهم دينك وعالي بهم كلمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين